da ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Filin da ke ƙoƙarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace. na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya, kun ji kaɗan cikin ƙorafe-ƙorafen jama'a a kan tsadar rayuwa saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa. Ga tuni. Ka ne ya karya amma su suna samun kuɗi don muna jin biliyoyin da suke samu amma ban magani a ƙasa. Su mun san suna arziki amma mu muna cikin wahala. Kamar Yau saboda a cikin mutum miliyan goma da ƙyar biyar suke ci sau uku a kullum sauran kullum sai sun fita suke nemowa rayuwar tsuntsu suke wasu ma rayuwar jemage jemage ne ke ci sau ɗaya tsuntsaye kuma sauran sai sun fita su nemo su kawo 'ya'yansu da matansu su sake koma su kawo na rana sake koma to su suka fi yawa amma gwamnati kullum muna jin suna maganar biliyoyi ba ma miliyoyi ba biliyoyi kaga ba za mu yi da arzikin sai a kare ba kuma kullum a jikin talakan suke tatsa kai yanzu da kake wannan maganar ana cewa wannan gwamnatin talaka ne suka zaɓe ta ka yadda eh talaka suka zaɓe ta amma kuma bata tausan talaka me yasa ka haka don ba taimakawa talakan ba talaka abin da ake so a taimaka masa a fito masa da abin da zai ci shi kawai ya dame shi amma yanzu an ki yanzu ga abin da ƙwararrun masana tattalin arziki suka ce a firarsu da wakilin sashen hausa da ke kano mahmud ibrahim kwari a yanzu ina tare da dr aminu muhammad fage shi masanin tattalin arziki ne tsura kuma masanin siyasar tattalin arziki dr aminu mu ne maka barka da zuwa kuma malami ne a jami'ar tarayya ta da ke can dutsen jihar jigawa jama'a salamu alaikum muna da tare da dr muhammad hadi musa shi masanin zamantakewa ne duk lokacin da aka ce zamantakewa wato ta kunshi tattalin arziki ta kunshi siyasa ta kunshi lafiya ta kunshi ilimi ta kunshi komai kuma bugu da ƙari shi darakta ne na wata cibiya da aka fa wacce ake ce mata partnership for enterprise development wato cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci wacce take da babban ofishinta a nan kano dr hadi mune maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah sannan kuma muna tare da alhaji baban gida lamido za ka iya cimar wanda ya lakanci harkokin sana'anta abubuwan da ake amfani da su walau a kamfani ko kuma a cikin gidaje alhaji baban gidan lamido muna ma barkar zuwa masu saurare salamu alaikum masu saurare za mu fara da dr aminu muhammad fage domin ya mana wato tambihi ko kuma ya mana fashin baki akan abin da ake cewa tattalin arziki dakta wai ne tattalin arziki ah, jama'a salamu alaikum ah, idan muka ce tattalin arziki wato za mu duba abin ne ta fuska biyu zuwa uku fuska ta farko shi ne za mu duba shi a ilimance ah, fuska ta biyu za mu duba shi a zahiri fuska ta uku kuma za mu duba wato a fahimtar al'umma a fahimta ta farko akan abin da mai ake nufi da tattalin arziki shine wato hanya da ƙasa za ta yi amfani da wato ma'adanai da take da shi wajen sarrafa shi da juya shi tare da alkinta shi da kuma tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun amfana da wannan dukiyar da arzikin da ƙasa take da shi ba tare da an bar shekara zuba ba mutane suna shan wahala kuma ga dukiya nan azubi a ƙasa ba tare da an sarrafa ba ah, na biyu a zahirance shine wato aka ce tattalin arziki ana nufin cewa ta hanya mutane ko masu masana'antu ko gwamnati kanta wato za ta alkinta abin da take da shi ta hanyar da zai amfanar da kansu da kuma al'umma gaba daya idan muka duba fanni na uku shine wato kamar yadda mutane za su fuskance shi a ce tattalin arziki ana nufin cewa wata hanya ce da gwamnatin tarayya za ta wato alkinta dan wato abin da take da shi la'alin ma'adinai ne ko kuɗi ne na ƙasa ko kuma yawan al'umma da take da shi su muka duba wani abubuwan guda uku na ma'adinai na yawan al'umma da kuma yawan wato tsagoron kuɗi da ƙasa take da shi wannan abubuwa guda uku su ne suka taru suka ba da wato abin da ake nufi da tattalin arziki. Eh, Dr. Hadi me alakar zamantakewa da tattalin arziki ne. Jama'a assalamu alaikum. Uh, babu wata al'umma da za ta yi rayuwa ba tare da arzikin da za ta ci da kanta ta sha da kanta ta tufatar da kanta ta kare kanta daga wurin hare-hare ta hanyar samar da 'yan sanda da sojoji abin da ya shafi harkar cikin gida da abin da ya shafi harkokin ƙasar waje wato external affairs ta samar da jakadu da za su je su wakilce ta a wasu ƙasashe da inda mutanen ta suke zuwa su je su kasuwanci da hada-hada in matsala ta samu a warware ko a taho da suna nan duk waɗannan abubuwan yana cikin zamantakewa tattalin arziki uh, babu wata ƙasa da za ta rayu ba tare da sarrafa wannan arziki da take da shi ta hanyoyin da suka dace ba misali a najeriya a ce federal government ta samu kasanta jihohi su samu local government su samu ko kuma ta wani bangaren ka ce uh, ma'aikatan gwamnati su samu rago jama'a gari da ba karban albashi suke a hannun gwamnati ba su ma su samu duk waɗannan abubuwa ne da suka shafi zamantakewa tattalin arziki to alhaji bafin gidan lamido ku kuna hada-hadar kasuwanci wacce rawa masana'antu suke takawa a zamantakewar tattalin arziki to masu rare salamu alaikum a rayuwar ɗan adam ga baki ɗayanta tana tattare ne ga tafiyar da rayuwarsa a bisa tattalin arziki kuma akwai sharuɗe guda biyar wanda yake mutum zai mai da kansa shi in kana gudanar da abubuwanka da tattalin arziki kana samowa yanayi na dan adam da dabbobin da suke ciki da tsirrai yadda za su rayu a duniya gabaki ɗaya duk duniya yanzu magana tattalin arziki ake magana siyasar tattalin arziki ake ana bisa doron siyasa ne akan duniya da mai ta ci gaba domin me a sharuɗan nan guda biyar kamar yadda nake musulmi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam na horo da shi guda biyar wanda za ka rayu a tattalin arziki suna nan guda biyar shine na fari ilimi na biyu noma na uku kiwo na hudu kasuwa na biyar sana'a duk wannan kowanne a zaman kansa yake a duk inda ka sarrafa ka je kai ilimi a wannan zaka taru saboda haka a magana ta tattalin arziki da shauransu kusan da ni da kai da yadda muke da yadda za mu riƙe kanmu da yadda za mu riƙe waɗansu ma hatta kai mu sai muna sai da fasaha mu ta ilimi fasaha mu ta noma mu gyara gida har mu gyara waje mu bunƙasa yau in kana ganin to masana'antu me wace ra suke takawa ta wannan fuska to ita ita masana'anta ita gurin sarrafa abubuwa ne wanda yake yau tun kana yi da lauje haka kai kana yi da mashina yau gashi masana'anta da waya za ka rika yin operation a can gonaka ko masana'anta tana aiki yau wannan rayuwa haka take domin me domin in kai sana'a sana'a sa'a ce saboda aka masana'antu manya ne da ƙanana yanzu in ka je china hawa ɗari za a gani a hawa talatin sai ga ana zuro igiya an yi kayan yara haka ana sako shi da igiya ana sawa a mota ana kaiwa duniya ana sayarwa wanda yake a iya gidansa kenan ma yake ba ma sai ya kai ga wani katotan fili ko na ba shi duk kirkira ta amfani da fasaha ta hannu ta amfani da fasaha ta kwakwalwa ta amfani da fasaha ta kafa to saboda haka shi ne zai ci da dan adam kuma da ilimi zu dr aminu muhammad fage ka ambaci gwamnati akan sha'anin tattalin arziki ka yi bayanin cewa ma'adanan da take da shi da jama'ar da take da shi da sauran abubuwa masu alaka da har ma ruwan kuɗi ka faɗa waya ake gwamnati ta samu kuɗaɗe ne ta samu kuɗaɗe kuma har ma ta kai ga wasu tsare-tsare na tattalin arziki to idan muka duba wannan tambaya da kai shine wato za mu ta'allaka ta misali ga gwamnatin najeriya wato ƙasar nan ta najeriya da muke ciki wato allah ya riga ya albarkaci ƙasar nan da duk wani ma'adinai da zai sa ƙasar nan ta zama ta shahara ta fannin tattalin arziki a duniya to allah ciki ikonsa sai kasance wato ana tabka ne ta bayan warwarewa kusan 1977 lokacin da tsohon eh, wato shugaban kasar najeriya na soja wato yakubu gawan ya yi mulki a lokacin najeriya tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa har ya kai jallin da a lokacin tunanin wa'annan shugabannin shine yaya najeriya za ta samu kuɗi ba ne a matsalar ta ba samun kuɗi ba ya za a kashe kuɗin wanda a lokacin da wannan shugabannin sun yi hangin nesa sun ita sarrafa wannan tsagoron dukiyar da aka samu musamman ta bangaren man fetur wannan rana da aka samu wanda za a iya alkinta wannan kuɗin a juya su a saka su a amfana da su wanda nan da shekara ɗari mai zuwa za su amfana to sai kasance a lokacin wato ko toshe basira ne ko kuma wato rashin wato lissafi ne sai kasance a lokacin ba amfani da wannan damar ba bayan shi yakubu gawan aka zo kan shagari aka zo kan obasanjo aka zo kan sayar aduwa har aka zo wannan gwamnati da muke ciki allah cikin gwamnati kasan nan ta fita tsara a duniya ta fana ta arziki in muka duba lokacin yaraduwa ya fito da wani tsari wanda a lokacin da allah ya bai tsorai ya wato ya dora kasar nan akan wata turba cewa a shekara ta 2020 za ta kasance kasa 20 wanda suka fi kowa karfin tattalin arziki a duniya to me kun gwamnatin ta zo ta ci gaba da wannan tsarin dora tattalin arzikin kasar nan a bisa tafarkin da ya dauko abun to sai kasance su ajiye wani sun jingine shi sun dauko nasu wato wannan abin da ake ce masa policy inconsistency wato ba karamin nikasu bane ga wajen ci gaban tattalin arzikin najeriya jama'a lokaci ya so mu ɗaga mana hannu saboda haka za mu tsaya nan idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da firar a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman dr aminu muhammad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da ciobahiro diodone wanda ya daidaita mana sauti ne salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai